ba tare da bata lokaci ba malami na farko da zai gabatar zai ci gaba da wa'azi shine babban malaminmu sheik abubakar giro argungu tare da shi akwai alaramma nasiru gwandu alaramma bismillah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج إلا من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يرزقكم من عميهم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الحياة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى الحمد لله والذي قدر فهدى الحمد لله الذي أخرج المرأة فجعله غساء أهوى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا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 amma ba'ad yan uwa musulmin na garin ijagwaji ko hmm. a nan tafa local government niger state nigeria yan uwa baki da yan gida shugabanni da mabiya ciyaman na tafa local government barista jibrin mai gidanmu kuma shugaba sakatare general kuma tauraron damani kuma yaro da gari abokin tafiyar manya amma ba marigayi ba a sheik muhammad kabiru gombe manyan shugabanninmu na niger state irin alhaji inda aliyu suleja babban yayanmu kuma siniyo cikin shugabanni mm. usa sa'idu musa manya-manya masu masu gayyata a wannan babban taro da masu masaukin baki irin alhaji zakariya da sauran al'umma da suka taru nan irin turakin buhari da sauran jama'a manya da mabiya muna muku gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yana yiwa yau ne sha hudu ko? ko sha uku? a sha uku ga watan rabi awal hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da da uku ya yi daidai da nawa ne? bakwai bakwai yan boko nawa? shida shida ko? ga watan febururu miladiya haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da goma sha biyu kamar yadda 'yan uwa suka sani amininmu kuma abokinmu dallatu shine allah ya wa ni'ima ya yi sanadin wannan haɗuwa mu muna roƙon allah ya ma auren shi albarka allah kuma ya yi ma ma'auratan albarka amin Allah ya haɗa hankulansu Allah ya ba su zuri'a tsaye ba kafin mu ci gaba da wa'azi muna roƙonku addu'a ko da bayan kun koma gida ga hakimin wannan yanki na ijagwaji mai girma alhaji umaru suleiman da Allah ya masa rasuwa kwanan baya dattijon sunna dattijon izala dattijon imani har yana kan gado yana kyautata tsammanin ciyon nan ba zai bar shi ba sai ya bar wasiya cewa don Allah yana da wani guri a ran shi Allah bai cika shi ba kuma yana ganin kamar zai bar duniya ya ce ya yi ƙoƙari abubakar giro ya zo nan garin ya yi wa'azi allah bai ƙaddara ba ya ce to don allah ko da bayan ransa <clears throat> wayanda ke da rai a wannan lokaci su tabbatar da mun zo wannan gari mun yi wa'azi shesa a yau muna da programs da yawa amma a sheik muhammad kabiru gombe insistin cewa lallai a karɓa wannan gayyata kuma a zo a cika wannan wasiya a ƙarƙashin walimar wannan bawan Allah muna roƙonka ya Allah ka gafarta ma hakimi alhaji umaru suleiman Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rahama Allah ya ji kansa a wannan lokaci ina da labari yana da wata to Allah sarki wata mata mai suna binta wata jaruma ga harkar sunna to Allah sarki in Allah ya hukunci kowa dole ya karba hannu biyu to Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka na yi ƙoƙari in fara tsayuwa a nan kafin babban bako ya zo saboda ina buƙatar kamar ya fara wa'azi irin sha ɗaya muna so ya haƙuri ya kai mana sha biyu da rabi in ya kai ƙarfe ɗaya wannan ya rage nashi mu dai ya kai mu sha biyu da rabi ko a bar shi hasa ya tawaye to in ya kai sahe kuma dai mu dai ba ruwanmu yana da abin da zai gaya muku ko kuma kuna da kunnuwa da zuciyar karɓa da imani to Allah ya taimake mu jama'a makasudin da ya samu ke tallata wannan wa'azi makasudin da ya samu ke yin wa'azin nan an samu wannan kungiya da suna jama'atu idalatul bid'a wa kamata sunna kafin a sanya mata wannan suna sai da aka dubi aqidar Sheikh Usman bin Fodio Allah ya ji kanshi ya masa rahama amin da shi da dan uwansa Abdullahi Gwando Allah ya yi masu ya rubuta wani littafi ana kiran shi ihya Sunna wa Ihmadul Bid'a littafi wanda aka karantar da raye sunna da kuma rizge bid'a ma'ana kashe bid'a wannan shi daidai da sunan jama'atu idalatul bid'a wa iqamatis sunna asalinmu ba mu da littafai na izala ba mu sa kowa izala ba mu da ƙa'idojin shiga izala babu mai sa ka cikin izala babu kuma mai hishe ka kowaye yana cikin bambanci tsakaninmu da masu bin aƙidan sufanci su sai ka shiga kamar mai shiga musulunci sai an baka kalman shahada inda ka musulunta to haka inda ka shiga ɗariƙa kuma sai an baka sai wani shehi ya shigar da kai saboda bambancin shine mu mun yadda addini nan ba namu bane na Allah ne ba mu da iko ciki sai abin da muka iske daga littafin Allah ko daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko kuma daga wani bayani na magabata wannan iyakar abinda da za mu gaya maka kenan kuma asalin logo ɗin wannan ƙungiya abinda suratu alaq take karantarsuwa wato ikara yi karatu ka yi aiki da karatunka mai faɗa da ni ban ni da shi in ji Allah shi ne ƙa'idan ƙungiyarmu ka yi karatu ka yi aiki da abun da ka gani a rubuce in wani ya taso zai yi faɗa da kai to kar ka yi faɗa da shi ka bari Allah zai yi maka maganin shi shi yasa duk wanda yake faɗa da wannan ƙungiya ɗaiɗai da ɗaiɗai dukkaninsu sai da Allah ya wulakanta su duka a cikin garbi ifriqiya saboda ba mu muke gaya wa mutane ba asalin abin da Allah ya fara faɗi a cikin alƙur'ani cewa ya ahadal kitabi ta'alau ila kalimati qul ya ahadal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum akan me Allah na abuda illallah. ولا نشرك به شيئا wannan aya ta alqur'ani Allah ya ce a kira dukkanin inda adda wani malami wanda ke da ilimin addini ko cikin bani Isra'ila ko cikin waɗanda ba bani Isra'ila ba wanda duke iya buɗe wani abu na alkur'ani ya san ma'anansa ko ya buɗe ƙawa'idi ko Ahadare, ko Buhari ko Muslim da dukkanin littattafan addini ya iya karantawa to wannan kungiya muna kiran shi saboda muna gama shi da sunan Allah ya zo mu haɗa kai da shi ba don a bi ra'ayinmu ba ya zo mu haɗa kai da shi ba don a bi ra'ayinsa ba ya zo mu haɗa kai da shi ba don a bi ra'ayin kowa ba cewa aka yi ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa ga aiki da wata kalma wannan kalma in na riƙe ta ka riƙe ta sun riƙe ta ba ga baki ba aikace mm. sawa'in bainana wa bainakum za ta kawo haɗin kai za ta daidaita al'amurra za a zauna lafiya za a zama abu ɗaya sharaɗi ma'anan kalmar nan Allah na abu da illallah kada mu bauta mu kowa sai Allah babu mai ba da arziki sai Allah babu mai kawo talauci bisa jarabawa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba wanda ya isa ya baka mulki sai Allah babu kuma wanda ya isa a bangon duniya nan ya sa ka aljanna sai Allah ya yarda sannan babu wanda zai iya baka rahama ko ya baka gafara cikin ciwaciwar wadda ba za mu yarda da ita ba ba a dai busa ƙaho ba ba a dai rabba takaddu ba an ba wannan a hagu an ba wannan a dama ko an yi yanzu ba a yi ba an yi kiyama an yi shari'a an hau siraɗi an gama mala'iku da mutanen farko da na ƙarshe mala'iku da dabbobi da aljanu ubangiji ya fito ɓayo-ɓayo an yi wannan don me wasu mutane ke zuwa suna rabon aljanna daren maulidi wallahi ba za mu yadda ba za mu yadda ba wani ya zo ya ce wai wanda duk yi kaza an ba shi aljanna a zo ana gafarta ma mutane mu mun karanta a cikin alkur'ani kuma iyaka inda za mu tsaye da mutane kenan dalilin mu hadisin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fa inna man ya ishi minkum fa sayara ikhtilafan kasira don mutumin da ya dade duniya sai ya ga cuwa-cuwa wanda duk ya daɗe a duniya daga cikin ku wallahi sai ya ga saɓani mai yawa kowa sai ya ɗauko rigiman sai ya ce addinin shi an na kwarai, shi samu a izala ba mu da wani tsari na addini namu na kanmu ba irin sauran ƙungiyoyi ba ne wanda za a ce za ka yi lazimi ƙafa kaza za ka yi salati ƙafa kaza za ka yi jauhara ƙafa kaza mu buɗe ƙur'ani babu mu hadisai babu mu littattafan sunna babu sayyidina abubakar bai yi ba sayyidina umar bai yi ba sayyidina usman sayyidina ali radiyallahu anhum ajma'in duk ba su yi ba to mu ba za mu amince wannan ya zama ibada ba in kana so ka gwada mana abu ibada ne ka gwada mana shi a rubuce iyakar aikin wannan kungiya kenan kuma asalin ayoyi guda uku zuwa hudu mun samu madogara wadda muka gane abinda muka yi nan akan dalili muka yi shi ba akan ra'ayi ba na farko Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza tutla alaihim ayatun minni wa idza tutla alaihim آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين لا يرجون قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدل da yawa in muna wa'azi sai mutane su ce mun raba kan jama'a da yawa in muna wa'azi sai mutane su ce muna zagin waliyai waliyan nan kuma mun yi tambayoyi shin da muke zagi waliyan da muke zagi muna zagin Allah ne suka ce a muna zagin annabawa ne don duk waliyan Allah ne aka ce a muna zagin muhajirun sahabbai da suka taso daga makka suka dawo madina a matsayinsu na musulmai su muke zagi aka ce mana a'a shin ansar muke zagi mutanen madina aka ce a'a muna zagin imamu malik ne muna zagin imamu shafi muna zagin abu hanifa muna zagin imamu ahmad duk gaba ɗaya an ce mana a'a muna zargin shehu usman bin fodiyo aka ce a'a shehu abdullahi fa aka ce a'a shehu sarki muhammadu bello fa aka ce a'a wa muke zagi aka ce wai muna zagin waliyi tijani muna zagin waliyi inyas to a wannan littafi aka rubuta su waliyan Allah ne a wannan littafi ko su ba mu zagin su abinda muka ce kafin ka ba mu shaida mutum waliyi ne ka gaya mana daga littafin Allah ina ka gani rubuce ka gaya mana cikin littafin musulunci ina aka rubuta wannan domin mun yi imani da abin da Allah ya faɗa ala inna auliya Allahi la ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah bai ayyana sunan su ba kai tsaye sai yace allazina amanu allazina amanu wa kanu yattaqun wannan aya Allah yace babu shakka akwai waliye wanda duke musun waliye kafiri ne to sai dai Allah ya ce a gaya muku waliyan nan sifa biyu gare su na farko imani wali bai zina da matar kowa wali bai cire gashin munkiri wali bai yaudara mutane wali bai cewa ya ba da aljanna don yana bin sawun umarnin Allah ne Allah shi kaɗai ke bada aljanna wali bai cewa ya gafarta ma jama'a wali bai cewa ya ɗauke ma jama'a sallah tunda ya san Allah ya ce wali bai cewa a yi wanka bisa ƙur'ani wali bai cewa makka ka zuwa yi sallah ya dawo ya ba da sallah a ƙauyensu wali bai ƙarya wali bai yaudara wali bai zama da mata biyar da ƙwara-ƙwara babu yaƙi ƙwara-ƙwara babu maza baka taɓa jin bawa namiji ba a najeriya sai dai ƙwara-ƙwara mace saboda farji ne ko shi akwai shi wannan akwai akwai bayi tunda mace to in ana bayi mata ɗaya babu maza haba don Allah kar ku daina mutane saboda haka mu irin waɗannan masu ɗabi'u irin wannan ba sa cikin abun da muka yadda ba mu amincewa ana wanka bisa ƙur'ani ba mu amincewa ana tona kaburbura ana ɗebo jikin gawawwaki ana zuwa ana magunguna don 'yan siyasa ko don masu mulki ko don sarakuna ko don wasu tajirai biyan su. wannan kafirci ba za mu yarda da shi ba ba za mu yadda a ɗauki ayatul kursi ana rubuta sunan yaro da budurwa don soyayya don ɗai su ta su ta zina ana ba ɓarayi ƙur'ani laya saboda su samu kasuwa ana ba karuwa aya Allah don ɗaya ta samu kasuwa sana'an karuwa fa zina ne sana'an karuwa ta'addanci amma shaidanun malamai suna rubuta alkur'ani suna ba karuwa suna ba ta laya wani a rubuta mata ayatul kursi da amana rasulu da shahidallahu da kula uzai da wa alƙaitu kafa goma sha ɗaya a ce ta ɗaura lokacin da take zina gobe wannan mai zina zai sake dawowa ba za mu yadda ba in dai ba kana kiyayya da ahli sunna kai dai ka je kawai kai dan ta'adda ne ko kuma dan tuwa-tuwa amma mu ɗabi'a mu a tsaya a yi musuluncin nan kamar yadda an ka gade shi ga malaman sunna ga sahabbai har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa usman bin fodiyo radiyallahu anhu ko ta gama da wallahu bi ta kullu sawa yace wal bid'atu cikin wasiqatul ikhwan yace wal bid'atu malai, salahu, lahu aslun fil kitabi was sunna wal ijma' abinda abid'a addinin da babu cikin qur'ani addinin da babu cikin sunna addinin da sahabbai ba su yi ba babu shi a ijma'i ka karanta cikin littafin fuqaha'u baka samun babin maulidi baka samun babin waziha babu cikin qur'ani babu ga hadisi babu ga ijma ce yasa muka ce mutane ku tsaya ga abin da an ka rubuta muku cikin littattafan magabata ku tsaya ga abin da sunna ta tabbatar ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani yana cewa da shi wa idza tutula alaihim ayatuna kana zama kana karanta ma mutane makka da wasu mutane kana karanta musu ayoyinmu qala alladhina la yarjuna liqa'ana sai waɗanda su ba addini a manufarsu ba waɗanda su ba lahira a manufarsu ba waɗanda su ba nuhin su a yi hisabi su samu sakamako mai kyau ba sai su zo suna ce ma ma'aiki tibi qur'ani ka zo da wani alƙur'ani gaira haza ba wannan qur'anin ba saboda wannan alqur'ani ya cika zagin al'ada iyaye wannan alqur'ani ya cika aibata abin bautan mu wannan qur'ani yana magana gumaka wannan qur'ani ya hana shanholiya ya hana shan giya ya hana cin riba ya hana luwaɗi. ya hana dukkanin bid'o'i na aure da makamantan irinsu. su saboda ka mu ko ba ma iya haƙuri a hana mu al'adun uwaye da kakanni saboda ka in kana son mai musulunci ya Muhammad ka musanya wannan qur'ani mai suratul baqara suratul fatiha suratul nisa'i ali imran wa hakaza mai karewa da kula ka kawo mana wani qur'ani wanda bai da irin wa'anga surori masu hada da al'adun iyaye za mu yadda au baddilhu hmm. ko kuma ka bi ayar da duk ta yi magana al'ada ka goge ta ka kawo wata aya wani larabci wadda ba a zagi kowa ba don abin da an zagi ga mushriki a ce mai abu kaza haram a ce mai aya ta ce abu kaza bid'a aya ta ce abu kaza shirka aya ta ce abu kaza haram to wannan sai su ce an zagi iyaye sai su ce an zagi shehunai sai su ce an zagi waliyai amma in za ka shekara kana gaya musu wanda duk ya karanta suratul waqi'a daren alhamis ya zama dan aljanna sai ka ji ana kai kaji wa'azi kam shi yasa da ɗai sauran ƙungiyoyi a najeriya ba a rikici da su duka kun ga ba a rikici da 'yan shi'a a najeriya tare da 'yan shi'a suna zagin sayidina abubakar tare da 'yan shi'a suna zagin sayidina umar da usman tare da 'yan shi'a suna la'anar mai ɗakin manzon allah ɗiye sayidina abubakar aisha radiyallahu anha wa'anda Allah ya ba taskiya tun a duniya wallahi billahi yan aljanna ne amma haka yan shi'a suke zagin su amma ba su yi laifi ba ba ka jin ana rikici da su a ƙasa yanzu ma yan ɗarika sun yarda su haɗe tare da yan shi'a yan ɗariƙan nan ya kamata su gane da su da yan shi'a ɗin nan ko mi lalacewa ɗan ɗarika ya fi ɗan shi'a wallahi amma saboda ɗaya a yi ƙawance saboda dai a zauna dai a yaƙi izala kawai shi yasa wai ake haɗuwa tare ake maulidi yanzu tare ake rahasal ake bin tituna ake abu kada mutumin da yake dibin sayyidina abubakar ya ce kafiri ne ya za a yi ya birge ka duniya ka kaddara ka kaddara an ce an zagi shehu tijjani in an zagi shehu tijjani da a zagi shehu tijjani da a zagi sayidina abubakar ko umar a matsayinka na musulmi wanne ne ya kamata zagi ya yi yawa har ya hana ka bacci saboda ɓacin rai sayidina abubakar sayidina umar usman har in wani mutum zai zagi sayidina abubakar ya kira shi kafiri ya zagi Umar ya kira shi azzalumi ya zagi Usman ya kira shi azzalumi ranka bai ɓaci ba amma saboda an yi magana wata magana ga shehu tijjani ranka ya ɓaci ya kamata ka koma gida ka yi tunani wai ko kana da imani Sai sayyidina abubakar abokin manzan Allah Sai sayyidina abubakar mutum dattijo na farko wanda ya fara musulunta ya riga kowa musulunta a bangon duniya wallahi sayyidina abubakar shi ne wanda annabi ya ce ababakarin hairun nas illa an na nabiyan kai abubakar duk inda ɗan adam yake wallahi annabi ce ka shiga gaba ne ka fi shi imani ka fi shi komai sai in wannan mutum annabin Allah ne annabi ce da za a tara imanin dina abubakar gaske gaskeli daya a ɗauko imanin mutanen duniya a ɗora gaskeli daya annabi ya ce wallahi imanin saidina abubakar yana rinjaya duk wanda abbagon duniya ga baki daya an zage shi ranka bai ɓaci ba to ina saidina umar da annabi ya ce laukana ba ba'adi biya lakana umar da bayana ana annabi annabi ya ce da umar kai a annabi bayana ina sayyidina usman wanda annabi ya ce usman har uku usman usman usman babu laifin da za ka wa Allah wanda zai kona ka wallahi usman ka zama dan aljanna ka zama cikin yardar Allah wannan ta faru lokacin da za a fita gazwatul tabuk kuma sayyidina usman diya biyu ya aura cikin ƴaƴan manzon Allah ummu kaltum da ruqayya annabi ya ce inda akwai wata baya wallahi da mu auren maka da ita wannan ta rasu ya ba shi kanwa ta koma rasuwa ya ce ai inda muna da ta uku usman da mun baka shi yasa an ka samu zunuraini saboda ya auri 'ya'yan manzon Allah guda biyu kai gashi wata ɗaya ka aura wai da. sayyida kenan ka zo cikin gari kana wani kuri har da rabon aljanna ɗan renin wayo shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam yake faɗa yake fada a cikin wannan aya da Allah ya ji abin da suka faɗa sai aka ce ya ba su amsa qul قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي الله يتي النبي كبار أمسا كتي ما يكون لي أن أن أبدله من تلقاء نفسي بيوا دغنغن إن النبي الله Allah ya ce ga wanda za a yi ni in musanya abin da gangan annabi ya ce ban isa ba har in annabi bai iya musanya ƙur'ani har in annabi bai iya canza wani abu na hukuncin Allah sai abin da an ka aiko mai wane ne cikin mu'adda wani dalili sai sa Allah farko suratul hujurat aya ta ɗaya Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna wa rasuli Allah ya ce ya ku masu imani namiji ko mace kada wanda ya shiga gaban Allah ko gaban manzan Allah magana ko da aiki wani addini karka ce ana wannan addini sai in Allah ya ce ana yi manzan Allah ya ce ana yi karka ce wannan ibada akwai lada sai in Allah ya ce tana da lada sai annabi Allah ya ce tana da lada karka manta sai annabi Musa alaihi salatu wassalam asawaki ɗaya yi bayan ya yi azumi kwana talatin da Allah ya sa shi ya yi asawaki a kan wannan Allah ya ce mai wabba ka izinin ka yi asawaki waggaya ma bakin mai azumi wari ya kai ina jin shi yana wari waggaya maka ni bakin mai azumi kamar miski nake jin shi don haka ka koma ka ƙara sake kwana goma kana yin azumi sai bakinka ya koma daidai da bakin mai azumi ka zo in yi magana da kai shine Allah ya ce wa wa'adana Musa salasi wa wa'adana ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة بند وانا آية إنك دي سورة الشورى الله يتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلذلك فدع واستقم كما فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواهم قاتل سورة الشورى saboda irin waɗannan ayoyi ya ma'aiki fada'u kai da'awa kai wa'azi in za ka yin addini wastaqim kama umirta duk da zaman ka annabin Allah ka tsaya ga abin da nace ka tsaya gare duk da zaman ka annabin Allah kai aiki da bakin umarnin da ni baka wala tattabi ahwa'ahum kakka bi ra'ayinsu kakka bi son zuciyarsu kakka bi al'adunsu kakka bi abin da suke so sai in abun yayi muwafaqa da shari'a wani wuri da Allah ya tashi magana da shi akan tsoratar da annabi akan bid'a wallahi sai da mun ka ji tsoro ko Allah zai yi hushi da annabinsa sahabbai sai da suka ji tsoro Allah ya faɗa a cikin suratul haqqa walau taqawwala alaina ba'd taqawwala alaina ba'd laqawi la akhadna la akhadna minhu bil yamin wannan aya walau taqawwala alaina ba da aqawil la'a akhadna min bil yamin inda annabin ku ba ku ba yan ku ci ku ba mu wallahi annabin ku inda kauɗi ya daukai inda girman kai ya daukai inda izza ta daukai ganin shi a annabi ganin shi a manzon Allah ganin shi a mai ceto a lahira wallahi inda ya kuskura ya hodi abinda bamu sa shi ba ya ɗan ƙara abinda ba mu umurtai ba wallahi da mun yi mai mugun kamu da mun yi mai azaba da mun wulakanta shi to ina ta kai wanda kai ko a garinku zero behind the decimal point an aina ji irbadi bin sariya radiyallahu anhu qal wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mau'iza al-baliga وجلت منها القلوب وذرفت منها الأيون فقلنا يا رسول الله كأنها موئزة مودئي فأوسينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم العبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إياكم هذه الأمور لأن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة dalala wa dalalatu malbiu ha ila nan alyawma akmaltu lakum dinakum alyawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam madina wallahi ya jamaa bamu da gaba da wani dan dariqa ko daya ba mu san ka ba ba mu san aikin ka ba ba mu da gaba da wani dan bid'a ko daya gaban mu da mutum irin mu karanar da Allah yayi ne Allah ya gode cewa shi fa ba wata siyasa ya kullo da ita ba fir'auna yayi wata siyasa daban bai kada mai ƙuri'a ba don haka yasa Allah ya rike fir'auna no matsala ɗaya ce kawai inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula a aunur rasula asafir aunur rasula fa akhadnahu akhadan wabila Allah yake wallahi hikiman ɗaya ce mun aika ma fir'auna manzo inna arsalna ilaykum rasulan mun aiko muku muhammadu rasulullah mun ce ya koya muku addini mun ce ya koya muku ibada mun ce ya gwada muku yanda ake ibada ko wace iri in sallah ta kai irin ta manzon Allah sallu kama ra'aytumuni usalli in aikin hajji ne yi irin na manzon Allah in umra ta yi irin ta manzon Allah ko mi za ka yi kai irin na manzon Allah yace khuzu anni manasikakum in aure irin da manzon Allah hadda annabi wanda yake bauli sai da ya faɗi don a yi koyi da shi wanda yake Gayadi sai da ya hwadi wanda yake jima'i da iyali ne sai da ya fito ya faɗi wanda yake cin abinci wanda yake yin bacci wanda yake yin tafiya wanda yake sa sutura duk sai da aka ce ya fayyace mana don son aka yi mu aiki da abun da yi Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawma tunda Allah ya riga ya cika addini, musulunci ya kammala babu dalilin da za ku zo yi ƙoƙari wanda annan kakkare na shi A zahar raka a biyu eh, eh, eh, subahin a biyu kakka ga'awa ta yi kaɗan tsaya ga biyu A raka raka'a hudu kakka ga sun yi kaɗan tsaya ga hudu la'asar hudu kakka ga sun yi kaɗan magariba uku kaka ga sun yi kaɗan isha'i hudu kaka ga sun yi kaɗan na filfilin da an ka tsaishe ka gare su an ka gwada mawa da ake yin su da lokutan da aka son a yi su ka tsaya nan babu ruwanka iyaka dai son aka yi a ga kayi a baka aljanna son ka kai kayi a biya ka son ka kai kayi a baka gafara to ka tsaya nan inda an ka tsaye da kai ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ya ce mai kul ka ba su amsa da cewa ma yakuna li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi saboda me ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa in attabi'u illa ma yuha ilayya wallahi in ba ma adalci irin na izala ba akwai ban mamaki don mai ashamawi dan dariƙa ne amma muna aiki da shi don bai sa ra'ayi ba wurin karantar da ibada ƙarƙashin malikiya sai abin da kuskuren ɗan adam wannan dole mu bar shi mu riƙe sunna mai iziya ɗan ɗariƙa ne amma saboda adalcin izala muna aiki da iziya don mai iziya bai sa ra'ayi ba mai iziya bai sa son zuciya ba sai sa muke aiki da abun da yace babu ruwanmu da mutum wace ɗariƙa yake in kana izala shehu tijjani ya faɗi magana gaskiya an ce ka yadda ka yi aiki da ita shehu tijjani ya ce allah ya ce ka yadda shehu tijjani ya ce annabi ya ce ka yadda matukar hadisi ya inganta matukar aya haka fassaranta yake haka nan dukkanin wani malami ko ɗan shi'a ya gaya mana magana tsakani ne da Allah muka tona littafin musulunci muka ganta za mu yi aiki da ita za mu yadda mai askari ɗan ɗariƙa ne amma muna aiki da askari don bai sa ɗariƙa ba bai sa ra'ayi ba bai sa son zuciya ba wa'annan suwa ƴan ɗariƙa farko a lokacin kafin ƴan tuwatuwar ɗariƙa su biyo baya Waɗancan ƴan ɗariƙa yan ɗariƙa farko ba su bugun gaba yan ɗariƙa farko in ana dare maulidi ba su shan ƙwaya yan ɗariƙa farko ba su zuwa suna la ilaha illallah suna kuwa suna birkita ga ƙasa ba su gama maza da mata ba su cin amana ba su zalunci ba su auren mace hiye da hudu falak ba khalafa min ba'dihim khalfun khalafa min ba'dihim khalfun salata wa tabu shahawat فسوف يلقون غيا gayya. ma wancan aya da kake tafiya a kansa in atabi illa ma yuha ilayhi sai ya azabu in ataitu rabbi azab yawmin azim jama'a ku jama'a ku ce Allahu akbar ina gan muku da sunan Allah ku saurara ku je abin da yasa annabi ke tsoron shi addinin da Allah bai aiko mai ba maimaita mi abin da yake tsoro inni akafu in asaita rabbi azab yawmin azim manzon Allah yace abin da yasa sai abin da anka aiko min sama nake aiki da shi ba na faɗa muku abin da Allah bai sa ni ba ya ce ni kaina matsayata ta annabi Ni a akhafu ina tsoron Allah Ni a akhafu ina tsoro in asaitu rabbi in na saba ma umarnin Allah me nake jin tsoro azaba yawmin azim ina jin tsoron azaba yini mai girma annabi na tsoron ka Allah ya sa shi jahannama shi yasa bai yin bid'a shi yasa bai faɗin ra'ayi shi yasa bai wadin abin da Allah bai aiko shi ba jama'a ina sharifi mai cewa wuta ba ta kona shi ga annabi na cewa in ya saba wuta na kona ta kai ga kawai sharifi wai wuta ba ta kona ka wallahi a kawo min kai in ƙyata a shana in babban bake ka baka in kai sahi sharifi mi who are you sharifi mi kake wallahi a kawo ka a kawo wuta in tasa sama ga ciki in hanji bai hito ba waje wallahi kunawa mutane ƙarya kuna mutane yaudara dukkanin sahabbai hatta annabawa matsala ta sa wani lokaci sun taɓa wuta ta ƙone su annabawa sun an taɓa su da dutse kansu ya kwace shi annabi bai san laye kago ba shi annabi bai san gaba ba shi annabi bai san abin da za a karanta a tahi sama ba shi annabi bai san suratul hadidi tana maganin ƙarhe bai san bai da ilimin to tuman gada kuke yawo da su da masu kunama da masu macizai da masu almakashi eh makiya Allah shaidanu yan bid'a azzalumai kuna cin mutuncin addinin Allah annabi yace inni akhafu in asaytu rabbi ni wallahi ni kaina ina jin tsoro in ni saba ma Allah kai gashi ka ce kai a duk zuri a kauta ba ta kona su ga annabi kuma yana cewa ina tsoro in ya saba za a kona shi kai ko ga ka kana cawai duk zuri'a ku kai danginku wuta ba ta kuna danginku bari in an hasa wuta ka tura hannunka in bai babbake ba sai kuma ya ce قل شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به الله يتي ماما ايكي عليه ka والسلام كغايا مس kace wallahi ni in ba don Allah na yace in zo in yi muku wazi wallahi ban yi muku in ba don Allah na ce ka ce ba a shan giya wallahi ban gaya muku kuma ban iya bayyana muku wasu abubuwa in ce ga wada aka karatu ga wada aka kaza ga wada aka kaza a kai jama'a in yan bid'a kuna yi na don tuwatuwa a shin ku dai an mutane mu wa mutane muke in tuwatuwa ta wa abbai son tuwatuwa kai tsoron azaba na yasa ba mu yin tuwatuwa dan adam muke abin da ka samun ku yana samun mu ba mu ɗaura laya don kai zan imanin mu ya tashi daga Allah ya koma malaya ba mu ɗaura daga ba mu ɗaura karhu don kai imanin mu ya koma malaya yau in kana da laya wallahi ko asida an kai Allah ya tsare ka laya ga in ka ji tana nan ga ga kugu ka diba cikin mota daga wanda hannu ya kalle sai wanda kafa ta kalle sai wanda kunne ya ɗebe sai wanda yuka abin nan mota ta kwashe mahanci kai ka ga ka lahiya lau Allah ya tsare wallahi ko ɗan gidan wa kake sai ka girmama layaga ga da aga kugunka to in laya da aga kugunka ta tsare ka shi Allah ko shi komi yayi shi bai yi komi ba laya ka tai don kada dan kogaro ko saboda haka mu ba za mu amince ba duk abin da zai taba tauhidi mu ba ma yadda shi yasa ko wa'azi mu kai ba mu zama bisa membari mu yi ta gida da sheka gumi ni wani sarki miya ne cikin Najeriya ya tambaye ni ka giro na ce mai mai martaba ka faɗa min ina shek abubakar gumi yake yana wuta ko yana aljanna na ce mai wallahi ban sani ba ya ce a kaka baka sani ba shek gumi ba shehin kuna ba na ce shehin muna kuma duk baka sani ba ko yana aljanna ko yana wuta la la la na ce ban sani ba ina zuwa na ce ban sani ba baka sani ba na ce mutu duk yan izala babu wanda zai gaya maka inda wani malami izala yake a yanzu sheka gumi fatanmu da shi Allah ya sa shi aljanna sheka lawal abubakar fatanmu da shi Allah ya ba shi gafara shek ismaila idris fatanmu da shi Allah ya ba shi aljanna shek ibrahim bawa addu'an mu Allah ya ba shi aljanna shek abubakar ikara Allah ya ba shi aljanna mai girma mai gandu Allah ya ba shi aljanna amma suna aljanna Allahu a'lam wallahi ba mu sani ba mu ba irin mutane bane kuma mu da zaka tambaye mu ka ce shehu tijjani na wuta ko aljanna sai mu ce wallahi ba mu sani ba ba mu ce maka tijjani na wuta ba mu gaya ma ba mu sani ba don ba a busa kawo ba an kai bincike to yan dari kaga da kai ta mutuwa suna ina mu wallahi ba sai mu ce maka wallahu a'lam mu ba mu sani ba suna wuta ko suna aljanna mu dai ba mu sani ba mu dai iya sani mu wanda duk yace yana da abin da yake alqur'ani ya ya yarda to yana wuta sai mu ta wallahi mu ba mu sani ba don ba a yi kiyama ba ta da ta ka gari in ka ce mun to abin nan matan obasanjo da ta tebi ta wutan mutuwa in ce maka tana wuta ban jin tsoro tana wuta direct in ce maka tana wuta wurin bidar koma budurwa ta tsunduma wuta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ina nan inda Allah ya tsaye da ni ya ce kai ku tuna laƙar labistu fikum umara shekaru na faƙar labistu fikum umara min qabli hmm. afala ta haƙilu ya ce na zauna da ku shekaru masu tsawo shekara arba'in wallahi ban taɓa ce muku ƙala ba ban taɓa ce muku kula ba don ni ban ma san lokacin ni annabi nake ko ba annabi nake ba ban taɓa ce muku kaza ibada ta ba to bari in tambaye ku wai watan mauludi ya tsaya kun taru kuna ta waƙoƙi kuna ta karance karance kuna ta abubuwa da yawa shin ran da an ka aihi annabi akwai musulunci lokacin nan babu to inda an yi abu zamanin da ba na musulmi lokacin ana shan giya in ka ce wai tun sanda an ka yi annabi ai shi kenan kwato mai mona ran da an ka yi annabi tulu nawa na giya an ka sharan nan ɗan ne wayo ka sha tulu giya to gumaka akwai cikin kaba lokacin sun kai 313 wata ruwa an kace sun kai gunki 363 a annabi ya ce ni lokacin ban san annabi nake ba shekara arba'in ina tare da ku ban taba ce ma kowan ku kule in giya ka sha ban sani ba ma ko laihita in bautan gunki kai ban ce kai haram ba don ni ban lokacin qur'ani bai nan su azhar su la'asar duk babu akwai addini babu qur'ani babu akwai addini ba a ce mutum annabi na ba ba a aiko shi ba yana zama addini to lokacin aihuwa ta ba aiko shi ba amma da ya shekara arba'in ya ƙara ashirin da uku ya bayan ya zan annabi to shekaru ne ashirin da uku shekarun addini na shekarun nan da ya ashirin da uku bayan ya yi arba'in na farko wanda ciki arba'in na farko aihuwa take to ashirin da uku na ƙarshe su an na ibada cikin 23 din ga akwai mutuwa ciki ciki mutu ko kenan wanga wata mutu kenan in ibada za a yi shekarun ga 23 suna a ibada don haka in sun gewayo watan cikin su ya gewayo ciki mutu to ranar mutuwa ta ibada ta domin annabi na duk wanda an kai mai kabari duk maganganun da yayi duk abin da ya faru ya zama ibada don haka in wanga wata ya gewayo to za a in ma ita ta za yi ko in wani abu za a yi na maulidi to zama makoki za a yi ko wani shehe zauna kofa gida a taro a ɗora kana ta shehe sannun mu da rasuwa annabi kajiya sannu ku da lada ku da lada hmm, ku da lada amma sai ranar aihuwa don aihuwa akwai masa ko aihuwa akwai gurun kaza eh, aihuwa akwai minti ko akwai ɗan buki buki maza da mata ana waka ana sa turare ana tara muku kuɗi ana shan holiya ita kun ka sani ko to wanga mutuwa ta ai ita abbakin ciki ba zuwa ne duniya ba don da ya zo duniya ba mu ma san wane ne ba shi ma bai san wane ne ba iyaye ne ba su san annabi na ba amma da yabbar duniya lokacin an san muhimmanci ne an san annabi na yabbar duniya sahabbai kuka sun ka ɗora yi wa dan rabi'u awwal kenan in rabi awal ya tsaya in kun ka tai wurin maulidi kamata yi wa da su sayyidina umar sun ka rikice sun kai ta kuka to in haka nan za ku yi in rabi awal ta gewayo sai ku kama ku ta kuka ku gani in ɗiyanku ba su koma ke su kai ta kwasar dariya ba ku yi ta kuka kuma ku yi ta hawaye to wannan shi an magana tunawa da annabi ya mutu wanga wata kuna tuna mutuwa ta ta zama matsala har sai bai sun yi kuka sa kuka koyi da su to amma kuna cawo da lura aihuwa ta idan ita aka adda tuwatuwa wallahi muna gan muku da Allah ko sutura za ka yi bincika shin kaka na mi a ka'idar da yasa <clears throat> aure za ka yi tambayi malamai annabi da ya aure kaka yi, aihuwa an kai ma kaka annabi yayi in yana sallah kaka he kai in yana azumi kakaye kai ko mina na kakaye da ya taimaka kakaye shi kenan in ka yi haka nan to shi na a a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam na a komai shi yasa alqur'ani ya faɗa annabi da kai ne ya tabbatar yace laqad labistu fikum umara min qablihi na afala ta'qilun afala ta'qilun Allah ya ce ba ku hankalta wani abu da ya faru Allah ran aya ta karshe suratu isra'i wani abu da ya faru shawa an ka taho muhammadu mu abin da muka so ka ɗan taɓa ibada mu mu ɗan taɓa taka ga ɗan wani abu na al'ada ka taho mu yi tare da kai shi kenan duk gaba ɗaya za mu amince mu dawo mu bi ka wata ruwaya an ka ce wahayin nan na da ya yanke mai ya daɗe bai ga sako ba sun ka ɗora dariya ta yi suna ta ai muhammadu allah ya ban kwana da shi yaushe rabonku ka ji kuma an ce mala'iki ya to ya kawo mai sako har ya ɗora tunani ya ce to ko an ga ban cancanta ba an ka canza ni ko ko kaza wasu ka ce shi a dalilin asbabu nuzul na wannan aya ko dai kaka take karanta mana suratul isra'il wa in kadu wa in kadu la yabtilunaka an alladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra Allah yace kadan ya isa Allah yace ya rage so cha ka cikin hitina na'am ka su fitine ka an auhaina auhayna ilayka akan sakon da muka aiko gare ka kadan ya rage su sa ka cikin rigima kadan ya rage su sa ka fitina abinda a fitina anan ka te ka yadda da wani abin da ba mu ce ba hmm. don kai tunaninka kamar abin dan kaɗan na na in an ka yi shi yana yiwa duk su musulunta daga baya annabi ce kai ni wa in ba Allah aiko ko ni kai banyan abu ko kaka yake Allah ce wallahi ka kuru inda haka ta faru wa idan zuka khalila wai mun wasu sai kai musu haka nan sannan ka zama masoyin su wa idan wala la eh. ka hmm. laqad kitta tarkan ilaihi shay'an qalila ah, Allah ya ce wallahi kakuru na'am wala an sabbatna ka in ba don mun tabbatar da kai akan dugadugai ba ka yin abin da Allah bai ce kai ba wallahi kan gi tsirit laqad kitta ka ɗayan rage tarkanu ilaihim ka karkata ga biyan bukatar su an qalila wani abu ɗan kaɗan wanda bai wuce atom the smallest ace article that you cannot see it with your naked eye unless by the using of the microscope layi kaɗan ya rage Allah ya ce ma annabi alaihi salatu wassalam an yi kusan in gitsir tsirka yadda inda ka yadda ku idan la zakana ka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat Allah ya ce wallahi damun ninka damun inda ka yadda ko la'azina kadamun ɗanɗana maka di'ifal hayat ninki biyu na rayuwar azaba wa di'ifal mamat da ninki biyu na rayuwar azaba ta mutuwa summa la tajidu laka alana nasira ya Allah ka gafarta ma hakimi Umar Suleiman amin ya Allah ka ji kanshi ka lullube kabari ne da rahama ya Allah mutanen da suke ɗaukar lalurorin tafiye-tafiyenmu da motocinsu musamman ɗanmu abdulaziz abdulaziz sa'idu yalwa da shi sa'idun kansa da manya-manyan mutanenmu da annan 'yan uwa da suke ta wahala tare da mu ko'ina wasu tajirai wasu 'yan siyasa wasu ma'aikata kowa na ba da gudunmuwa ta don addinin Allah ya ci gaba ya Allah ka ɗaukaka su ya Allah ka yadda da su Allah ka yi su albarka ya Allah muna kai kuka gare ka Allah ka kawo mu Najeriya kwanciyar hankali Allah ka sani ba mu amince da zaluncin shugabannin Najeriya ba sun fi ƙarfin mu ne Allah saboda laladinka kai gare su Allah karkatar wa tsamu na ƙasa Allah in dai abinda wawaye sun kayi ne cikin mu Allah ka yi hankuri da waɗanda ba wawaye ba kar ka kawo sanadin fitina ya ubangiji Allah muna roƙonka masu kawo tashin hankali ka shiryar da su Allah ka gwada musu irin yadda rayuwar bayin Allah take salwanta ka ba su ikon tsayawa daidai ka mai da su a babin da'awa mai imani yayi imani wanda bai imani ba shi karan kansa Allah ka kawo mana kwanciyar hankali ta ko ina matsalar Najeriya ba matsalar boko boko haram ba kawai matsalar niger delta matsalata matsalar accident accident na hanyoyin najeriya matsalata matsalar rashin lantarki matsalata matsalar rashin adilai shugabanni matsalata saboda ka boko haram ya yi yawa ko ina ko ina ya yi yawa don duk inda cin mutunci yake ai duk duk ah, takudan والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر شيخ أبو بكر جرار غونغو الله يساك على الخير الله يساك مسد على الخير آه، يا مسلمين أياك آه، يا زوزورا أياك يا زوزورا wayanda ba 'yan agaji ba don Allah su yi haƙuri su zauna a yi haƙuri a dawo kar a yi nisa wanda ba 'yan agaji ba su dawo don Allah su zauna kafin mu gabatar da mai karatu na gaba muna ma wato shugabanninmu manyan baƙi maraba ko muna taya su murna irin su hakimin galadi ma alhaji muhammad alhaji musa barde da kuma alhaji ibrahim dibawa hakimin dogon kurmi da kuma dakacin ijakwaro muna musu addu'a allah maɗaukakin sarki ya saka musu alhairi tun ɗazu suna nan zaune da mu tare da mu a wannan karatu kuma akwai wannan kafe da abokan sheik abubakar giro ya gabatar a yanzu akwai shi a wajen masu kaset saboda haka akwai shi wanda yake so sai ya wato tura 'yan agaji su karɓar masa a wurin masu kaset sannan akwai wasu kaset a hannuna akwai wa'azin ƙasa wanda aka yi a garin bauchi sannan kuma akwai kaset wanda malamin da ya sauka yanzu ya gabatar wanda ake yake kira bidi a gubaci wato bidiya gubat shi ma akwai shi a wajen wato masu sai da kafet sannan akwai kafet da sheik kabiru haruna gombe gabatar a wato buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga matasa ita ma tana na sannan akwai wa'azin state wanda ya rikide ya koma wa'azin ƙasa wato wa'azin ƙasa da aka yi na jihar katsina a wa'azin state na jihar katsina manumfashi wanda gabatar a manumfashi wato wa'azin ya zama wa'azin state a 'yan uwa musulmi a yi ƙoƙari waɗanda suke ba 'yan agaji ba su zauna su nemi wuri kada wurin ya hargitse za a gabatar da mai wa'azi na gaba insha Allah